Casa me te cuceva. Anche che cazzo nasce il cuceva. Thank you. Bye. Yo, yo, yo, Wala. Ay, ay, ay, ay. Ni ba ni but in the weather. Guns wa awere, but I like the weather. Miss Mother than Tom and Jerry Girls, you too fine, can Karen Kimari When your body down, not chop my money I can't heavy like Debbie the money I'm a sharp guy, but I career killing every beat ba sanya beat them like naman layya them shot kike su da kwariya yan bakin ciki yan bakin ciki ban harka da yan bakin ciki sai dai yan farin ciki yan bakin ciki yan bakin ciki ban harka da yan bakin ciki sai dai yan farin ciki abba ba abba ba yo. shago shago shago